a jiya juma'a ita ce ɗaya ga watan Janairu na sabuwar shekarar ɗaya wannan ya nuna mun yi ban kwana da watan shekara an shiga sabuwa kamar da ji ɗaurin ɓoye ya shafa tsawon lokaci yana wato yin bincike da kuma fitar da abubuwa tsawon lokaci a wannan shiri za mu mai da shi na musamman ne domin za mu kalli shekara ta dubu biyu da ashirin. da abubuwan da ɗaurin ɓoye ya tattauna za mu yi duba mu sake nazari akan waɗannan batutuwa mu ga ina aka samu nasara ko aka san nasara shin an samu ci gaba a wayannan abubuwan da aka ankarar da gwamnati ko ko har yanzu ana nan jiya yau Ah, wannan shine abin da zamu mai da kai akan wannan shiri to sai dai mai sauraro za ku mana uzuri kasancewar akwai abubuwa da dama wasu za a ji su wasu ba za a ji su ba amma kafin mu fara kallon abubuwa ɗaya bayan ɗaya bari mu fara kallon honorable amana Allah masa tambaya ɗaya honorable ya ka kalli shekara ta dubu biyu da ashirin a Najeriya to wannan shekara sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta zo da mishkiloli da yawa muzammil amma babban darasi wanda na so mu duba baki ɗaya shine wannan shekara shekarar mu sittin cip cip da haihuwa da haihuwa ko kuma da samun yanci eh. to kaga shekara je da ya kamata mu waiwaye mm. mu ga a shekara sittin din nan kasan nan gaba ta ci ko kuma baya ta ci to in ka duba in ka ɗauki misali ka ware shekara 20 a cikinta ka gane ka ba 40 in ka ɗauki kamar misali 1999 zuwa kuma 1920 sai ka ga baki ɗaya mu kusan baya ta ci Mozambique ba gaba ta ci ba. Mm. Sai ka ga baki ɗaya watan abin da ake cewa human development index wato ci gaban wato a ma'auni na auna ci gaban dan adam na dan adam mm. ka gane na ƙasa sai ka ga baki ɗaya bayan muka ci mm. na farko sai ya zama da mu ne muka fi kowa talauci a duniya na biyunsu kuma mu muka fi kowa rashin zuwa makaranta ko kuma yaran da ba sa zuwa makaranta kaga biyu na ukunsu in ka zo wurin ɓangaren lafiya sai ya zama na 'ya'yanmu ko kuma matayenmu kai su suka fi kowa yawan mutuwa a wajen haihuwa a wajen haihuwa in ka duba kamar misali ƙididdigar da dokta ya fitar in terms of kilowatt na wuta mm. da kuma yawan mu ka gane <laughs> sai ka ga mu muke da lowest ko ba wato mafi karancin amfanuwa da wuta muni a duniya yawa mm. a duniya saboda aka in ka dauko alƙaliman sai ka ga kilowatt 300 kowa yake bukata amma da 56 ba fani na faɗa ba bankin duniya bankin duniya yawa dan adam a dan Najeriya yana bukata da kullun kana bukatar kilowatt 300 da 56 ka dan jona waya ruwan zafi kaɗan yi kallakan ka eh da waya amma sai babban bankin ya ce dan Najeriya yana samun ƙasa da kaso ɗaya. Lezzan man fasan yake samu. Eh, Haka wannan rahoton. ya To kaga duk irin wannan sai kai somin. Hmm. Sai muka ɗauka ka gane. Ga wata kididdiga ma da dakta ya ƙara fitan mana wancan satin. To adadin talakawa da ake samu a eh, eh, Najeriya. Duk mutum ɗaya mutum shida ne. Ka duba World Poverty Clock da yake nuna duk mutum ɗaya ga mutum kaza ne suke fadawa a ƙasa kaza zai nuna maka duk mutum ɗaya mutum shida ne. A duk minti ɗaya. Duk minti ɗaya. Mutum shida suna fadawa wannan hmm. shina fada puberty. Hmm. trap din kamar wani tarko ne tarko ne a awa sha biyu kuma hmm. saboda mutum dubu hudu ne suke fada hmm. talauci a Najeriya to kaga duk irin waɗannan abubuwa ka gane sai muka ɗauka lokacin da aka zo wannan 60th anniversary shugaban ƙasa da makarrabansa za a fito da waɗansu tsare-tsare wanda za a ce misali ga wata sabuwar chapter ta ƙasar misali ga national development plan wani tsari na ci na ƙasa da za a kawo wanda za a yawa za a ɗora shi a kai ka gane shekara uku ne shekara huɗu ne shekara biyar ne sai ya zama na ka gane babu wani tsari a bukunkunan ma sai aka buge da rere babu wani achievement da aka fito da shi misali yau gashi gidan wutan nan an bude shi sabo yau ga wata mata ta mai gashi yau ga wani kimiyya ko wani kirkira muzammil da muka yi a wannan shekarar to sai kuma na faɗa baka kullum uwa uba sai a zo a laɓe da wani abu misali an ce covid an ce mai ya kare an ce kaza an ce kaza an ce kaza kullum eh, misali sai ya zama a blame game exactly eh, Allah ya ta eh. bari je ga doctor ya ka kalli shekara ta 2020 kafin mu shiga ni san da yake wannan sai ka tuna min da cinyo a cebe ku ne malaman turanci ya ce menene things fall apart ko lamar ya dakule the center cannot be whole to abin da yake faruwa da Mm. Najeriya kenan sanda honorable yake ta faɗar tarihi mm. sai na tuna an taɓa koya mana a jami'a mm. alab ɗari tara da tamanin 1980s in ka duba Najeriya tana da jirage fiye da guda arba'in ina jin da uku a wannan lokacin yanzu ba mu da da ko bincike ya tabbatar a wancan lokacin motoci da ake cewa Fiat ana hada su a nan jihar Kano Pijo mm. a Kaduna ake hada ta a ka gane mm. Staya a Bauchi da makamantansu in ka kalli jihar Kaduna akwai atamfofi wanda ake kawo auduga daga funtuwa gusau da makamantansu a nan ake yin su keken rali a nan Kano ake hada shi amma yanzu ka kalli ga baki daya kusan komai kusan komai wannan nake faɗa maka Ethiopia jiragenta guda ɗari Ethiopia take da jirage da 40 da wani abu eh, da da eh yanzu to sun gota kaji sun tafi da wani abu amma dai as of shekara eh as of shekara biyu baya da na je kasar mm. abinda na bincika suna da jirage guda ɗari suna nan suna suna zirga zirga kuma sannan idan ka kalla ni ko da yaushe ba na son na ce gaba aka ci ko baya aka mm. aka ci kawai abinda na fi so mu kalla shin daga shekara ta 2015 misali zuwa yanzu shin matalauta raguwa suka ko da duwa suka inda duwa suka to baya aka ci kenan rashin aikin yi daga shekara ta 2015 zuwa yanzu me yake faruwa an ya karu ko ya dadu sai ka kalli walwala da jin daɗi ka kalli abin da ake cewa standard of living din al'ummar Najeriya hmm. gaba ko baya ka kalli irin su inflation da ake faɗa tsadar kayayyaki gaba tai ko baya tai yi. shugaban kasa eh, ma ya ce eh, ya ce a wannan shekarar zai eh, zai zai da mara ko wajen tabbatar da cewa kaga shi ma ya tabbatar da cewa ana cikin matsala sai ka kalli basussukan Najeriya raguwa suka yi ko daɗuwa suka yi sai ka kalli man fetur da gwamnati gwamnati ce alkawarin cewa za ta yi ƙoƙari matuƙa wajen tabbatar da cewa Najeriya mun samu a man fetur da makamantan. Mun tace shi a gida. Eh mun tace shi a gida saboda mm. haka kawai a takaice Malam Muzammil in muka kalli halin. Mm. da mu 'yan Najeriya muke ciki magana gaskiya mm. in ka kalla arziki da Allah ya mana na ɗaya a mai a Afirka na goma a duniya a can baya mu ne abin da ake cewa largest economy na 27 yanzu an ce mm. wai mun koma na 25 yadda muke da faɗin ƙasar noma kaso biyu cikin uku na duk ƙasar da gani a Najeriya wajen noma ne in ka kalli waɗannan abubuwan na ni'imomi da Allah ya mana in ka kalli ƙasashe irin su China India kaga dai China sun fi mai yawa da mutane miliyan 400 da wani abu in ka kalli India ta fi mai yawa da mutane miliyan 300 da wani abu amma in ka kalli su yanzu duk suna gaba da mu in ka duba jadawali na abin da ya shafi GDP din a ƙasa da makamantan sannan ka kalli abin da ake cewa darajar naira mm. ka kalli yanzu kullun naira ta faduwa take kuma ina mai tabbatar maka shekara fa da za a shiga inflation din sa yafi ne yanzu ka san me dalili mm. domin shekarar da za a shiga za a rika sai da kowace naira dala daya za ka rika ba da ɗari uku da saba'in da tara a wajen gwamnati kenan in kuma ka koma kasuwar bayan fage sai abin da ya faru saboda haka in ka kalla darajar naira a ta karye dukkanin abin da ake cewa alƙalima da suke nuna ci gaban ɗan adam da mm. abubuwa ilimi dai kaga duk mutum hudu a duniya mm. da ba su je makaranta ba ɗaya ɗan Najeriya ne mu ne capital city of poverty mu ne head kwada din idan ka karaba eh. mutanen duniya wanda ba sa zuwa makaranta eh, gida hudu kaso ɗaya nan eh eh, eh so idan ka kalla magana gaskiya Najeriya muna cikin matsaloli kuma in ka kalla ka ce menene ya janyo kawai zan ce maka rashin iya shugabanci magabata mun ga abin da suka yi ba haka suka tafiyar da ƙasa ba a wancan lokacin sun fifita bukatun ƙasa akan bukatun sa amma yanzu in ka kalla me ake cane ne kura tsira da ta bakin ka ake hmm. yanzu idan ka kalla za ga shuwa tsira da na mai domin eh. ka kalli kawai abin da da ake yanzu shugabannin kawai suna ce mana an shiga matsala ne amma su ba mu ga canji a tare da su ba satin da ya gabata nake ka gaya maka shugaban kasa zai ci abincin miliyan 98 zai sha ruwa kwalan da makwalashe miliyan 25 zai zirga zirga a jirage an ware mai biliyan biyar da miliyan 100 to ai shine abin da ake shi kadai shi aka ware wannan mataimakinsa shi ma a gana su wannan din saboda haka waɗannan su ne kaɗan daga eh. cikin abubuwan da ya kamata zan iya eh, cewa a kai. Allah ya kyauta. Honorable Baran fara da kai mu shiga cikin shirin kai tsaye. Idan muka kalli shekara ta 2020 abubuwan da suka faru mm. akwai dambarwa a faɗi nan a tashi can a nan abubuwa da dama an ta rikice rikice tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati da masana ana ta kace na ce. Mm. Mu fara kallon ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi. Eh. Shin ƙarin kuɗin wutar lantarkin nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu an samu abin da ake bukata? Muzammil yanzu abin da ka ji dokta ya faɗa maka ba duk ɗan Najeriya minimum ba fa maximum mai ɗauka maka ba ana son a rana ɗaya ya sami megawatt dari uku da hamsin da shida kilowatt hamsin kilowatt mm. kilowatt kilowatt ba Dari uku eh, da hamsin da shida amma yana samun kasa da kaso ɗaya eh, kuma ah. babban bankin duniya shi ya fitar da wannan rahoton to yanzu muzammil sai ka ɗauka misali abin da ake a ɓangaren wuta muzambil sai da riga aka yi kasa riga baki ɗaya aka ce an yi privatizing ɗin wannan sakta ɗin muzammil amma a shekara uku muzambil sai gashi an ba waɗannan kamfanoni 1.8 trillion aka ce su ma wai an ba su subsidy an ba su tallafi su kamfanin wutan nan kamfanin wutan nan kuma baki ɗaya abin da aka sai da kamfanin ruwan muzammin 2 billion dollars aka sai da shi a lokacin biliyan 300 aka sai da kamfanin nan baki ɗaya sai gashi a shekara uku ta wannan gwamnatin ta ba su sama da naira biliyan biyar muzammin amma duk da haka muzammil aka zo aka ninka aka ninka aka ninka maka kuɗin wutan nan abin da zai baka mamaki lokacin da suka zo za su da kamfanonuwan nan idan su a rufe suka yi ko kuma idan su a buɗe yake akwai abin da ake cewa due diligence mm. kafin ka sai abin nan ba tilasta maka akai ba sai ka zo ka yi bincike mm. a'a nawa zan sai kayan nan a kaza zan saye shi bayan shekara kaza na mai da kuɗi na kaza kaza kaza mm. kaza sai gashi a yanzu da ita gwamnati muzammil federal government da kuma ita organ na federal government watin NERC NEC da kuma na faɗa maka su Genkos da Discos sai zama na ɗan juma ne da ɗan jimmai Muzambil baki ɗaya an lafta wa ɗan ƙasa kuɗin wutar Muzambil da ba zai iya biya ba because kullum kana duba menene kuɗin income din ɗan ƙasa. Amma suna cewa megawatt din ya ƙare yanzu ƙarfin wutar. Ai ba kasa duk zance ne hmm. Muzammil duk zance ne zai iya ƙaruwa because masana'antu musamman na arewa kullum rushewa suke misali nake faɗa maka so in kana da ita dole ka bawa domestic consumers misali ka bawa gidaje ka bawa tunda kamfani sun rufe sun tafi sun tafi wutar da ake ba su a maida da ita gidajen mutane a maida da ita gidaje hmm. muzammil abinda aka zo aka tarar da ita a kilowatt abin da ake bamu ita a naira takwas duk kilo ɗaya duk ɗaya aka mai mana da ita naira goma sha shida muzammil aka mai da ita naira talatin muzammil yanzu aka mai da ita naira hamsin da takwas kilowatt ɗaya kar ka manta kuma yanzu dokta ka ji abin da yake faɗa that income din mu ko kuma value na naira din mu depreciation wato abin da mutane ba sa gano an kai magana kilowatt din nan na wuta yawa a gida yawanci ga ana shan kilowatt 80 100 to to to sai ka naira 58 ko yawa yanzu sau 80 ko sau 100 yawa kaga yanzu kana da ka biya a wata da mm. ka faɗa mu yanzu musamman da misali da ka da naira goma muzambil naira goma nan a yau ta koma naira biyu muzambil kuma at the same time an ninka maka kuɗin mai so ka faɗa min ta ya za ka yi ka iya biyan kuɗin wutan nan so kaga abin da muke ta breeding mm. abin da muke tafi haifarwa in the system mm. shine muna haifar da talauci talauci kuma muna breeding din corruption corruption Allah ya sauke baran kuma ga dakta akan wannan batu karin kudin wutar lantarki a shekara ta 2020 to kwalliya ta biya kudin sabulu wato wato ka san duk sanda aka zo ake magana da wutar lantarki eh. a wani karatu nake tuna da nake taimaka shi magana gem cost discourse ka san kai da kana dan rikici ai eh, bana gane kana gana dan rikici kamar dala ne da in honorable yana yana ta ni ma bana gane karatun dala nan tun da har yanzu ni dai ba ta dala da ta taba shigowa eh. aka ban da dan zuba ni dubu dubu kake gani ni dubu dubu dari <laughs> biyar dari wannan su nake gani eh. to ka san a wannan lokacin mun faɗi cewa gabaci ɗaya inda matsalar wutar lantarki da sai muka ce discos mm. waɗanda gemcos kai waɗanda mm. suke samar da wutar lantarki mm. sai muka ce TCN su ne suke transmission suke ɗago ta su kuma sai muka ce mai discourse ko su ne waɗanda suke raba wutar lantarki mun faɗi cewa babban matsalar abin da ake ce blame game hmm. wannan na zargin wannan su yan gemco sun ce ai babban matsala ta tcn ce hmm. muna iya samarwa ba sa iya dagowa ita kuma tcn sai ta ce ai ba laifin mu bane laifin yan discourse ne hmm. su ne ba sa iya raba wutar lantarkin wai saboda yan an basu ba a iya biyan kuɗin da abubuwa masu kama da haka kamar a gida ne eh, amma eh. na cewa laifin mai gida ne bai kakan mm, abinci ba mm, mm, wasu ce laifin ma ta gida ne bata dafa ba gaskiya ne wasu ce laifin ma ƴaƴan gidan ne da basu ci ba gaskiya ne gaskiya ne so so kaga idan in ka koma tarihi bincike ya tabbatar wutar lantarki tun lokacin tura mulkin mallaka aka fara sai aka fara samar da ita bincike ya tabbatar da cewa 1818 aka fara samar da wutar lantarki a Najeriya kuma kullum ka zo kana maganar ba wanda isa ya magana wutar lantarki bai ambaci uba sanja ba yayi kokari irin nasu amma har yanzu tambayar da 'yan Najeriya suke wai wannan 16 biliyan US dollars din wannan dala biliyan 16 ta Amurka da ya zubawa wutar lantarki ka sa alƙawarin da yawa 'yan Najeriya sai ya faɗi cewa by the year 2020 ƙarshen shekara ta 2020 wannan shekara da jiya jiya kenan ko eh. al'ummar Najeriya kullun za ku rika samun megawatt 40 eh. yanzu nawa ake samu 3,000 dubu 5,000 a nan muke ka kaga jiya ne ya kamata a wa'adin da ya kamata a ce eh. ka manta bola ige na manta ministan menene na ministan wutar lantarki ya mm. faɗi cewa a cikin wata shida magana wutar lantarki za ta zama tarihi raji fashola eh, shi kuma abin da ya faɗa ka san dama shi ya faɗi cewa majalisa tana da hurumin ta gayyaci shugaban ƙasa hmm. to raji fashola ya ce duk gwamnatin da take is a responsible government gwamnatin da ta san abin da take za ta samar da wutar lantarki a wata shida to yanzu gashi kun yi shekara biyar shida da wani abu wutar lantarkin a bata samu ba kuma wani abu da zai baka mamaki ita majalisar tarayya ta kafa kwamiti an ba su sati shida sun yi bincike akan wutar lantarki binciken da aka ce su yi akan lokacin Obasanjo lokacin marigayi Umar Musa Ado yanzu tambayar da za ka yi wai ina wannan rahoton yake an yi kuma an yi mana gashi ina faɗa maka shugaban kasa ma da kansa yake cewa why is the power why is the power 16 billion dollars eh, Obasanjo eh, ya eh, kashe ina wutar ina wutar <laughs> ka gane ko ina wutar kuma an ce a Najeriya nobody is above the law hmm. shugaban kasa ya ce in baka yaki rashawa ba ko rashawa za ta yaki ko if you don't kill corruption ko ai abin da ya faɗa kenan ko hmm. so kaga idan ka kalla sai ka ce su majalisa ga wani kalubale kun kafa kwamiti an ba su sati shida sun gama binciken ina rahoton yake mm. ina rahoton yake me yasa ba za a fito da shi ba kuma kakka manta ka san shugaban kasa Muhammad Buhari kafin ya zo gwamnati abin da ya riga faɗa duk wani rahoto da aiki da shi ya ce in yazo zai aiki da shi duk wani rahoto da aka yi bincike aka kasa ya yace a jira mu zo to ina wannan rahoton yanzu kamata yayi ya gaya wa majalisa tunda yanzu tuwo na mai na ake yi su kawo masa rahoton ya gani me ake ciki a ina aka aka kwana saboda haka malam muzammil maganar wutar lantarki tun daga alaf tara da casa'in da tara zuwa yanzu baya al'ummar najeriya muka samu akan mm. mas'alar wuta kuma in ka kalli shi yan rufai nawa ce buhari ya zuba 1.8 trillion naira eh, eh, shi ne eh, nake biliyan 800 shi ne nake faɗa maka dala mm. shi ne nake faɗa maka kana zancen sama da dala biliyan biyar kenan mm, kuma muzammil abin da zai baka mamaki ka san a kasafin kuɗi na 2021 babu maganar wuta ta mambila to sai abin ya daure maka kai to ai kai ni yanzu maganar mambilan nake san ne maka ko kasafin kuɗi eh. na shekara ta 2019 mm. zaga mambila an sa mata kuɗi da ya kama a biliyan 869 ina wannan kuɗin yake kusan trillion eh aka sawa ita man bila din ina wannan kuɗin yake ai wai yanzu ka san abin da ita minista take faɗa ita Hajiya Zainab Shamsu Muhammad eh. laifin ministan wutar lantarki ai bai sa wannan abin a cikin kasafin kuɗi ba tunda baka sa ba ina zamu maka wannan aikin so kaga muna fata tunda an ce eh eh, eh tunda ka san shugaban kasa in ka ji in ka ji eh abin da doctor yake mm, mm, faɗa mm, ita ko ba gane ba wannan yana nuna maka Mozambique ah, babu sinaji babu sinaji babu alaka a tsakanin su ta aiki ba aiki ka gane sannan kuma eh, babu eh, magana kishin kasa ka gane ko ba gane ba in bai saka ba eh, ke a matsayin ke arewa ta minister Eh, ta kasa kuma minista ta kuɗi kuma yar arewa mm. ai sai ki da shi mm, mm. me yasa baka saka maganar man bila ba sai ta boye special intervention fund shi a bashi 200 billion ko ba gane ba ya titi a'a wai ya titi ko ba gane ba wanda zai kai mutum zuwa wurin man bila din kai imagine wannan sannan ka duba wannan gwamnati still aka kara 500 billion akan wannan kasafin kuɗin ba iba aka yi ba aka ce a'a yau wannan 500 billion tunda da ake so muzammil mu mu ba da 1.5 billion dollars kaga kusan 500 billion kenan mm. don a yi mana aiki na mun bila su kuma 'yan china su kawo kashi 85 musa ba wani tattalin arziki da sa baka ba wani dabo da zaka yi in ba ka da wutan nan kullum muna da ba example a wannan program din yanzu ita egypt ta san ciwon kanta a shekara uku ta yi generating more than 10,000 megawatts a shekara uku a shekara uku kaga da wannan gwamnati ta zo ya kamata ta yi sannan in ka duba mozambique ga in ka duba mozambique ga ethiopia ethiopia ta yi gidan wuta duk Afirka shine na farko wanda ake yin shi da shara Ethiopia ne sana wanda ake cewa Renaissance dam din nan zai bata megawatts dubu biyar da ɗari takwas megawatts dubu biyar da kuma shekara note yanzu a shekara hudu yanzu a kammala shi a wannan shekarar 2021 din nan Ethiopia yawa kuma a dala biliyan hudu so so so wannan eh, maganar eh. wutar lantarki mu kalkare da ita dan mu shiga eh, wani abu maganar wutar lantarki koma baya aka samu shugaban kasa ga wani kalubale da kai da majalisa tun tunda na maina sun yi bincike a cikin sati shida akan wutar lantarki lokacin Obasanjo jiya ne wa'adin da Obasanjo ya bamu mm. by the year 2020 ta za mu rika saman muku da megawa dubu arba'in a kowace rana yanzu wa'adin ya cika saboda haka kamata ya da majalisa da bangaren shugaban ƙasa, a karkada wannan abin yana nan yana nan rahoton wa'adin ya cika wa'adin ya cika wutar bata samu ba ka gane a ɗauko abin cika sannan shi kan saraji fashola akwai buƙatar ku yan jarida in kun samu dama ku fito ku tambaye shi cewa ya maganar da kai cewa any responsible gamman a cikin wata shida za ta fitin din wutar lantarki shin ba a samu responsible government din ba ne ai tambaya ce ai ya kamata ya amsa shin ba a samu gwamnatin da ta cancanta ce wannan a aikin bane ba sannan ga shi kansa uba a shugaban kasa Muhammad Buhari ya saka kuɗi wanda ya gota naira trillion ɗaya har da wajen biliyan 800 gashi na faɗa ma a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2019 shugaban kasa kowa ya je ya ɗauko kasafin kuɗin zai ga mambila an sa mata kuɗi da ya kama a biliyan 800 har da 69 ina ba to ina yake ba nan gidan rediyon nan ministan ya zo ba ya ce wajen ko sharewa ba ai ba ma ai ya zo ya faɗa fada gidajen rediyo ko so muna fata wutar lantarki shugaban kasa a bata mahimmancin a da ya kamata a bata in har ba a samar fada wutar lantarki ba duk wani ci gaba to ka ajiye shi wallahi babu maganarsa in ka samar da wutar lantarki za ga talaucin ma za mu yaƙi a rabin talauci in ka samar da wutar lantarki masu zuba hannun jari inflation zai ragu abubuwa da dama dole sai ba wani ci gaba na economic diversification ba za komar tattalin arziki wajibi ne sai an samar da wutar lantarki wannan shi ne na dawo kanka zan fara da kalmar ka na'am the more you see the less, the less you understand haka yake duk yadda ka kai ka ga abun kai bincike akan sa to daga nan ne ma za ka fara rikirkicewa kamar yadda ka kan faɗa mm. ina magana ne akan batun karin kuɗin man fetur mm. man fetur dai a Najeriya ya zama cin kwan makauniya gaskiya ne an yi ƙarin kuɗi an yi karin kuɗi abubuwan da ba a cewa komai mm. mu fara da kalma ka zama yusi da lasi ya understand wajen karin kuɗin man fetur a mm, Najeriya mm. me zaka fara cewa a wannan shekarar Mozambique na faɗa maka kamar yadda Rubuta ya faɗa wani lokacin kawai mai ɗauki mizani ko ba gane ba na shekara biyar in kai yau shekaran mu 63 da samun gurbataccen mai Mozambique kuma yadda ya baka alƙalaman nan mu ne eh, na ɗaya a Afirka mu ne na goma a duniya wajen samar da mai yawa in ka ɗauko iska gas mu ne ɗaya a Afirka mu ne na shida a duniya iska gas iska gas din nan wai Mozambique amma a yau da nake maka zance kafin koma crude oil yau kana sayan silinda ta 12.5 kg 4700 a yau subhanallah ta gas kuma hmm. kana sayan ta equivalent ɗinta a Niger naira dubu ɗaya da ɗari biyar Mozambique. A Niger dubu ɗaya da ɗari biyar ake sayarwa. Dubu ɗaya kg. Mu kuma dubu hudu da Yau kai da kake na hudu a duniya. Na ɗaya Afirka. Na ɗaya Afirka kuma duk duniyan nan a Afirka ba wanda ya kai ka filayarin ɗinsa Mozambique. Me filayarin? Wato sakashe ta ƙonewa iska. To. Gwamnatin nan. Wato salwantar da shi. Salwantar da shi. Hmm. Muhammadu Buhari. Hmm. Yana nan on the record cewa yi matatun mu guda hudu zai gyara su baki ɗaya kaf. sannan duk shekara muzambil zai mana matata guda ɗaya muzambil kurun mm. oil ɗin da kake gani muzambil kullum ina faɗa a program nage daɗi ba goma bane shi nage daɗi ɗari shi ɗanyen mai gurɓataccen mai mm, diesel fetur kananzir ba anan arzikin yake ba muzambil ba anan nan kuɗin suke ba abinda ake cewa special products a gane sinadarai ka gani akwai sinadarai kala kala kala kala kala wanda na faɗa maka akwai wanda yau in ka ɗauki lita guda ɗaya ta kai naira dubu goma lita ɗaya lita ɗaya akwai wanda in ka ɗauke shi a keji ya kai dubu biyar duk a cikin wannan gurbataccen mai da muke fitar da shi da muke fitar da shi amma sai ya zama da baki ɗaya. ka gane a shekara biyar din nan ka gane tun da ake a Najeriya ba a taɓa shekara biyar ba matatan mai guda ɗaya ba ta aiki yanzu ba guda ɗaya da take aiki an kusan da su kuma sun lamushe a ɗan tsakanin nan sun lamushe billions and billions of naira millions hundreds of millions of dollars a gyaran pipeline kaɗai wannan gwamnati ta kashe sama da naira biliyan 500 a gyaran refineries kuwa ba wanda ya san abin da aka kashe ba wanda zai baka iya alkalamin da aka kashe Mozambique kuma aka durkusar da su ake ta shigo da tataccen mai Mozambique kasar da take da sama da kashi 30 ɗinta sama da miliyan saba'in ɗan ƙasa ka basu da aikin yi musulmi kana kashe sama da dala biliyan goma kana shigo da tataccen mai sama da dala biliyan goma kuma ci abubuwan da ka faɗa a cikin man fetur da ake samu ba Najeriya ce take amfana ba ba Najeriya ba Najeriya ah, akwai kwalta mm. akwai bakin mai mm. akwai wannan man da kake shafa mm. akwai taki ga su nan inda maka lissafi da a cikin group a cikin bakin mai da muke fita da shi amma ba a da mana da wancan ragowa kuma namu muzammil yafi kowanne kyau a duniya namu sweet ake ce mushi sweet crude ka gane sannan man da ake kawo maka muzammil abin da zai baka bakin ciki you are paying for the highest price mu muka kowa biya da tsada da tsada hmm. kuma ake baka the lowest quality muzambil subhanallah yanzu in ka dauki ka je kai wato tataccen namu ne na kowa lalacewa a inganci a'a wanda ake kawo maka wanda ake kawo maka eh shi ya fi the lowest quality ake baka kake sayan shi a naira 163 muzambil 145 har yanzu ake sayi maka 163 muzambil saboda haka a yau muzambil na farko ka sayi shi da tsada na biyu kuma economically ya kashe maka injin din mota ya kashe maka tunda ba mai kyau a tunda ba mai kyau bane substandard ne musamman yadda ka kowane product ake kawo maka substandard to haka ake kawo maka shi riba kan riba ka gani sannan wannan management wanda shugaban kasa yake heading shine babban ministan mai ta canza tsari na cewa da crude swap ake yi crude oil swap ake yi mm. ba da ban gishirin ba kaman da yawa to yanzu suka yi abin da ake cewa sai su sai da gurbataccen man ka gane a shigo da tataccen mai saboda haka ana yankan Najeriya double edged sword ne ka gane a can an wato duka biyu ake wani yanka biyu mm. takobi ne mai baki biyu a yanke ta a wurin sai da kurdinta a yanke ta na faɗa ma saboda substandard ma ake baka in kuma aka shigo da shi wallahi muzammil babu accountability ba a yawa bin yadda aka shigo da abin nawa aka samu nawa aka biya wa ya karɓi kaza mother of all corruption yana NNPC. mother of all corruption yana central bank na Najeriya to haka abu sai kuma bayar da kwangila da kafada yawa to amma kaga gwamnati wai bata mai da hankali ka gane a maganar ya za mu tace mun mu a cikin gida ba duk muna da plan mu sai aka goma maganar shinkafa shinkafa shinkafa sai kai abin da ake cewa analysis mm. so comparative analysis mm. kaga nawa muke kashewa a shigo da gurbataccen mai nawa muke shigowa kuma a shigo da abinci wato ba abinci za a hana shigowa da shi wancan gurbataccen man shi ya kamata a ce a Najeriya za a yi comparative advantage mm. shi kuma zai maka multiplier effect mu ɗin mm. kamar yanzu nake faɗa maka injin oil ɗinka yau kana sayan galan ɗaya naira dubu hudu inda misali yau ana samun sinadarin a Najeriya bai baka sai shi dubu ɗaya ɗari biyar ba ko ba gane ba mm. in akwai abin da yake ce effective governance and government in gwamnati ta saka ido kamar yanzu yadda shugaban kasa ke cewa wai zai saka ido akan maganar hawa kashi a wannan shekara mai kama musamman a kasar nan ne fa yanzu aka ninka maka kuɗin siminti a kasar nan ne aka ninka maka kuɗin gas a kasar nan ne fa aka ninka maka kuɗin wuta a kasar mm. nan ne ba ka kara maka kuɗin fat musamman komai ma kunya musamman fa kana gani nan da wata ɗaya ko wata biyu za mu fara shigo da tataccen mai daga Nijar kuma ina tabbatar maka Muzambin in aka shigo maka da shi ba za a sayan maka da shi a ƙasa da naira 163 ba Muzambin. haka za a rika cin riba riba da sauki ko ba nisa inda ke cewa kuma waɗansu yanzu shafaffu da mai ko ba gane ba wanda suke uwa a gindin murhu su uku ko su hudu yanzu aka ware wasu za su dinga kama Muzambin. so anan za a yi ciwaciwa ta dala anan za a yi ciwaciwa ta forex anan kuma za a yi abin da ake cewa cut profit ko ba gane ba mm. kamata yanzu a ce man nan Niger shan shi da kawo shi ina tabbatar maka a dala ko ba gane fa metric ton 375 yadda doctor ya faɗa maka exchange rate hmm. to a dollar bai fi man nan ya zo maka ka sashi har tankin ka naira 70 ba a naira 70 a naira 70 har tankin ka har tankin ka daga Niger daga Nijar Mozambique haka gas ɗinka haka petrol ɗinka haka kanazir ɗinka haka kukin gas ɗinka shi sai ya zo maka ma 12.5 kg a less than 1000 naira kasa da dubu ɗaya kasa da dubu ɗaya Mozambique waɗannan abubuwa in suka yi sauƙi muzammin shine ƙasa take arziki hmm. shine ƙasa take tattalin arziki ya Shi shine ake fitar da ƙasa daga cikin talauci amma kullum ita wannan gwamnatin tana barin jaki ne ka gani ana dukan teki ka gani mm. saboda haka babu abin da ake ce consistent economic policy kullum economic uh, policy so masalt ake samu Allah ya kyauta ai ko ne yawa ka san ga doctor ka san aka zo magana mai magana mai da ni eh. da kai da kuma mun zama leme eh yan kallo ne eh yan kallo ne saboda ai ai me zan ce maka ne ne ne bangaren sa ah, ne to kai ma ai sai da ta doctor da mu more you talk shine the less you understand shine kai abin da za ka ai ai an economist eh. ai komai da wanka ai eh, gaskiya na yadda so ni ni ne makoci zo ka gane ko hmm. a wasu alƙalima da zan soma mana da su daga alaf ɗari tara da tamanin da uku zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin hmm. kuɗin da najeriya ta samu a mai ya gota naira tiriliyan casa'in da uku eh, kuɗin da muka samu daga man fetur daga wata shekara daga shi daga alaf ɗari tara da tamanin da uku zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin kaga shekara talatin da bakwai talatin da bakwai hmm, baya najeriya wai a naira a naira naira ya gota naira triliyan abinda Najeriya ta samu kenan sannan idan ka ɗauki daga shekara ta dubu biyu da shida zuwa shekara ta tara kuɗin da Najeriya ta kashe a abin da ake cewa subsidy ya gota naira tiriliyan goma da biliyan ɗari bakwai wannan mutum ya je ya duba jaridar punch ta tara ga watan september shekara ta biyu da ashirin. sun wallafa waɗannan a bayanan a kai sannan kamar yadda honorable ya faɗa maka ita dai Najeriya Afirka ga baki ɗaya mu ne na ɗaya a yawan mai da Libya ce yakin da ake na Muammar Gaddafi Allah ya ji rai ya janyo man da suke haƙowa a ya samu koma ba sannan mutane sani Najeriya ta soma haƙoman fetur alaf takwas in commercial quantity in an ce in commercial quantity sanda Najeriya wake a alaf takwas shine lokacin da Najeriya ta fara samar da man fetur in ban manta ba a nan jihar Bayelsa ina jin waje Oleyibiri ko abinda ake ake kiran sunan a wajen kenan sannan in ka koma ka kalli abinda ake ce kai kaman ce ne ka san a jawabin shugaban kasa na cikan mu shekara 60 ya faɗi cewa it doesn't make sense mm. a ce wai Saudi Arabia ana sayar da mai a kaza mu ma muna eh, sayarwa wai kasashe su gana da waye da makamantan sa muka ce waɗanda suka rubuta wannan speech ba su da ilimin abin da ake cewa tattalin arziki hmm. domin da suna da shi talaucin da ake a Najeriya ana yin sa a Saudi Arabia saukin da suke da shi na rayuwa wutar lantarki da abubuwa masu kama nawa ne minimum wage a Saudi Arabia nawa ne ya gota dubu ɗari biyu da wajen ashirin minimum wage din Saudi Arabia kenan ya gota wannan kuɗin da nake faɗa so kaga in ka kalla ba ka da makamanceceniya da su ka kalli ka ɗauki ƙasar Algeria ƙasar Algeria ita ce na uku a maya Afirka amma tana da matatun mai guda biyar duk suna aiki ƙasar Egypt ita bata kai ma na ukun ba ma in ka ɗauke tana da matacin mai guda takwas kuma ga baki ɗayansu suna tace mai in an ce maka combined production capacity adadin man da suke iya tace a kullum ya gota dubu ɗari shida in ka ɗauki ita Najeriya gaba ɗaya dama muna da matacin mai ne guda hudu muke da su a gabaki ɗaya muna da ɗaya a ita jihar Fatakwat shi ne na farko da aka samar yana iya tace mai kullum barrel dubu sittin yake iya tacewa in ka ɗauki na kaduna yana iya tace mana baral dubu ɗari da goma in ka ɗauki na wari da aka sama wanda tare aka samar da su da na kaduna yana iya tace mana dubu ɗari da ashirin da biyar in ka ɗauki na ƙarshe da ake da shi a Fatakwat a Fatakwat guda biyu muke da shi yana iya tace dubu ɗari da hamsin in ka tara zai baka dubu ɗari hudu da arba'in da biyar abin da muke iya tacewa kaga idan ka ɗauki iya na kaduna zai iya baka man da za a rika sha kullum a Najeriya eh iya na Kaduna iya na Kaduna iya na Kaduna idan ka ɗauka zai iya baka man da ake sha a Najeriya gaba ɗaya amma an ki a gyara su din kuma idan ka kalla ina subsidy da shugaban kasa ya janye shi Obasanjo an ce za a amfani da kuɗi an ce za a amfani da kuɗi mun kuma a diga shirye shirye da muka mun faɗi nawa aka tara duk wata nawa aka tara duk shekara nawa aka tara a shekara da an tara abin da ya gota naira tiriliyan hudu ina waɗannan kuɗaɗen suke aikin majalisa ne ta yi bincike mun faɗi cewa Obasanjo har yayi mulkin sa gaba ɗaya ya gama a naira ashirin ya samu mai sanda Obasanjo ya ban mulki a shekara ta 2007 mai yana naira 75 ashirin a cire ashirin da biyar gaba ɗaya ubasanje kuɗin da ya ƙara naira hamsin da biyar ya ƙara Allah ya ji kanyar ado shi da ya zo rage waye mai yana saba'in da biyar mai da shi naira sittin da biyar in ka ɗauki shi kansa gudilar ƙarin da ya ɗinsan da ya same shi a sittin da biyar ya mai da shi casa'in da bakwai kaga ƙarin talatin da biyu kuma in kai mai adalci shekara ta dubu biyu da sha hudu kan yaban mulki sai da ya ƙara rage wa man kuɗi sai da ya koma tamanin da bakwai mm. kaga in ka kalla za ga duk in ka kalla amma kalli gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari daga shekara ta 2015 zuwa yanzu sai ka kalla nawa ne mai yanzu ɗari da nawa ne ɗari da sai da je ɗari da sittin da uku eh. sai da je 167 to an yi increasing ɗinsa ba 100% ka bashi ka bashi ƙarin eh ka gane ka bashi a ɗari da sittin in ka bashi a ɗari da sittin ka cire za ga shekara biyar an ninka shi da fiye da kaso ɗari kuma in ka kalla kullum muna faɗa za ka yi wa gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari adalci cewa ta tsinci tattalin arziki da yake da matsala amma kuma in za ka yi adalci kafin ya zo ai ya ce ya shirya ya ce ya san matsalolin ai gaskiya ne haka ne ko ka gane za ka uzurin ka gane a za ka yi mai uzuri cewa ya zo ya gaji tattalin arziki da yake da matsala ka gane amma mun faɗa ya taka rawa matuƙa wajen ƙara sa tattalin arziki ya faɗa bari maka waiwai a mm, tafiya mm. mutumin da ya zo maka ya tarar da dala a naira 180 ya maka devalue ɗinta ita ma ba 100% mm. ta tafi 160 a yau fa ta tafi naira 500 dala ɗaya naira ɗari biyar sai ka bada naira ɗari biyar za a dala ɗaya dala ɗaya shi ko nawa da ita ita kuma ya daɗe a ɗari da tamanin kai sun ninka ta sun yi devalue ɗinta ba over two so so so ka gane ma malam muzammil dole kai wannan ina waɗannan kuɗaɗen dole kai wannan adalcin amma wanda ya ce maka ba ni gidan nan na zauna na san komai na gida mm. sai ya shiga gidan ya rushewa wa gidan ya rushewa zaka zarga mm. shi zaka zarga ya ce ya san komai na gida kuma ya ce wanda suka zauna a gidan duk ba su iya zaman ba ka gane mm. sun lalata gidan ka tabbatar da cewa zaka iya gyara saboda haka ko mun yadda ko bamu yadda ba gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ita ma ta taka rawa matuƙa wajen kawo koma ba yanzu ka ɗauki dai Nijar a cikin ƙasa da shekara uku taimata ta mai guda ɗaya yanzu Nijar kullum tana iya tace mai da ya gota garwa baral dubu ashirin yanzu wai Nijar ne suke ka Najeriya mai take siya Nijar mu da tun alaf ɗari tara da saba'in da takwas muka fara samo mai yanzu ka kalli Alhaji Aliko da Dangote yanzu wannan ɗinsa da ake a Leki can jihar Legas an kusa a kammala matatan man a kowace rana za ta tace maka mai da ya gota dubu ɗari shida kaga ya fi din namu guda hudu kuma nawa ne kuɗin da aka ce zai kashe dala biliyan sha biyu gaba ɗaya biliyan dala biliyan sha biyu zai kashe ita ma dokta dala mm. biliyan sha biyu ai ba matatan man bane kai eh, eh. ka san akwai petrochemical eh, plants akwai power plants so so so kaga anan wajen tambayar da zaka idan mutum ɗaya zai iya yin matata mai me yasa Najeriya ba za ta yi ba ka san kullum muna ba da wani uzuri ai wai abin in yana hannun gwamnati babu abin da ake cewa efficiency ba a tafiyar da shi kamar yadda ya kamata to sai ne maka wata tambaya ita na kasar Egypt guda takwas da yake da combined capacity ya gota dubu ɗari bakwai da arba'in da wajen biyu suke tace a kullum a hannun wa yake a hannun ƙasar yake mm. ka ɗauki ita kanta aljeri ita na uku ne a mai Najeriya ne guda biyar guda biyar take da shi yana hannun gwamnati tana iya tace fiye da dubu ɗari shida ga Nijar kamar yadda faɗa a hannun gwamnati yake tana iya tace fiye da garwa dubu ɗari ga chadi ka gane fiye da garwa dubu ashirin ba ɗari biyu zan ce ba ga chadi ga makamantan so kaga in ka kalli najeriya matsalan mu ta abin da ta shafi shugabanci ne kuma kuma muna mun sha faɗa man fetur ɗin nan fete da rayuwa ka san malam garba shehu cewa ai wai ƙarin man fetur an yi shi ne saboda masu kuɗi wai bai shafi talaka ba to shi manomin in ya gama noma baya biya a ɗebo mai daga noma daga daga cikin gonar a bakin titi ba mai ake biya ba in zai ɗiba ya kai kasuwa kamfanin kamar ba zai tafi da mai ka gane ai so idan ka kalli man fetur yana da alaka da komai inflation din nan man fetur ya taka rawa matuƙa amma wai ka san shi ƙaramin ministan mai ka san ya ci yanzu akwai matsala ba a janye subsidy 100 bisa 100 ba an eh, da recovery ko ka gane a wannan abu shi ma an da recovery din sun ce an gama magana sa amma ina mai tabbatar maka eh. Za ka ji a cikin wannan shekarar eh. sai an tada wata magana ce ai wai har yanzu ba a gama ba da subsidy na mai ba sai sun taso da to gashi ana an da recovery gashi kana jin shi karamin minista mai yana wai wai ba a janye abin gabaki ɗaya ɗari bisa ɗari ba abu na ƙarshe malam muzammil majalisar tarayya akwai buƙatar mm. su gayyato ministan mai babba mm. ya zo ya bayani wacce shekara biyar da aka yi an tara kuɗi fiye da naira tiriliyan biyar da biliyan sha ɗaya da ɗoriya mun faɗa ya kuɗin subsidy da aka janye na wannan lokacin shin waɗannan kuɗaɗen da aka ce za a gyara matatun mai za a yi sababbi in ma ba za su gayyato shi ba mataimakin shugaban ƙasa yana yan gaba gaba wajen yi wa al'ummar Najeriya bayani akan wannan abin akwai buƙatar shi ma a gayyato shi su zo su yi bayanin waɗannan kuɗaɗen ya aka yi da su wannan shi. Sauro a shirin ɗaurin ɓoye kuke saurara na ƙarshen shekara da muke wato bibiyar abubuwan da suka faru a shekara shekara ta 2020 ka kuma ta kuma ana jin shirin ɗaurin ɓoye a shafinmu na youtube idan kuka je kuka sa da fm kano ɗaurin ɓoye in allah da za ku samu wannan shiri ku ji ko kuma ku sauke kuma ana maimaita shi ka gari ran lahadi da karfe bakwai na safe buran dawo ga honorable amana al'amal muhammad a shekara ta 2020 mu kalli batun rufe boda mm. da aka yi da tasirin hakan da kuma illarsa mm. ya ka kalle shi a shekara ta 2020 to ai misali in ka duba tun da ake gwamnati a wannan kasar ba a taɓa samun gwamnati wadda ba ta da mataimaka ba ba mata mata shawarta irin wannan gwamnati da kana da geji misali ko kuma sikeli da zaka auna to sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da za a kawo ka gane na tsare-tsare ba a duba kasan Mozambique kawai sai dai mutum ya duba zuciyarsa kuma ya ga a'a menene personal interest ɗinsa ba maganar da ake nan national interest ba Mozambique mm. a program ɗin nan mm. ana kulle boda muka zo muka ce to bodan nan ba za ta taba haifarwa da kasan da alheri ba alheri ba mm. na farko muna da abin da ake cewa equal street muna da tsarin ko kuma yarjejeniyar mm. cinikayya da mu da yan uwanmu makotanmu mm. ko ba gane ba cinikayya mara shinge mm. muzammil da ake wannan kuma duk a lokacin akwai na afirka baki daya muzammil kaga magana biyu sannan kuma abin da ake cewa strategic neighbors kamar ita Nijar din nan da ita muka yi nasara a lokacin da muke yakin basasa muzammil saboda haka akwai wannan cinikayyar da kawai da kuma sai suka faɗa shugaban ƙasa ai buɗe borders din nan shi yake haifar da rashin tsaro muzammil to ka san Allah baya zalunci zalunci mm. kuma Allah baya bacci saboda haka da ake ta ce a'a misali muka zo a daurin boye ba san shugaban kasa daurin boye ba kaza kaza kaza mm. kowanne gyara kayan ka ake gyara kayan ka ake mm. muzammil sai da kowa ya zo yi aman sai lashi minista ta kudi a bari faɗa maka so nake cewa shugaban kasan kafin ka je ga minista eh. akwai sanda yake gana da su sabi ai wannan daga baya kenan eh. amma ita minista na rufe boda a ita minista eh, abin da nake faɗa muzammil rufe boda ya haifar da hawa farashi in ji minista in ji minista mm. ta kuɗi Zainab Shamsuna na biyun su kuma ya tara service chiefs zai ce a ah, to kun ce a kulle boda an rufe kuma an rufe boda tsaro zai inganta mm. ya ce rashin tsaro ya daɗa taɓarɓarewa kuma shi makamai suna shigowa ta bodar ya faɗa musu to mm. sannan to kaga ta zama counter productive mm. kulla boda ba ta yi amfani ba wallahi muzambil daɗa rugurguza mana amma wajen tara kuɗin shiga ba to me aka tara ai abin da ya kamata ai muzambil a ƙarfin arziki irin na Najeriya ko ba gane ba da irin arziki na dan adam da ya ba mu muzambil abin da Najeriya ta ya kamata yanzu ma da suka rufe muzambil a wata goma sha biyu nan ko wata sha takwas whatever za mu iya ta tashoshin me kuke ce musu kan kan dauri yawa mm. tripods eh. za mu iya su baki ɗaya a boda ɗin nan mm. kuma za mu yi securing borders mu. abinda muzambil za sani kimiyya da fasaha ya yi nisa muzambil mm. muka ce a wannan boda din ko ba gane ba ta kan tsandauri a wannan a bakin iyaka za ka samu duk kudin da kake so wato jami'an tsaro a kawo su a musu ofisoshi ko menene a musu gidaje a siyo musu na'urori na kwamfutoci masu gani zaka samu za ka samu kuɗin shiga za ka samu tsaron da kake so muzambil yanzu ka zama jirage drones masu mara matuka yawa duk abin wanda ka sani Mozambique mm. Nigerian Port Authority za ta iya wannan mm. ka gani with synergy akwai border commission da haɗin kai za su yi eh. abubuwa mm. amma yanzu Mozambique me aka haifar kuma Mozambique buɗe boda ɗin da ake ce za a yi ba fa an buɗe ba ne dan Allah da annabi <laughs> waɗansu shafaffu da mai su aka fara buɗe mutum biyu na ɗaya ma mutum da aka fara buɗe a Nigeria a Najeriya shi an buɗe masa ne ya rika shigo da kaya ya dinga fita da kaya fita da kaya eh na biyu sannan aka buɗe ɗayan to wannan buɗe da kaji an yi eh sai wani shi kuma yana iya ECA wanda kaji doctor ya faɗa advisory economic eh, advisory council mm. na shugaban kasa yake shine yake da stand big a BTC bank mm. dan kudu ne eh. yake cewa dan me za a bude mutum biyu ai ba adalci ba shi ma a bude in za a bude a'a shi harka banki yake eh. in za a bude boda din nan a bude ta baki daya in za a rufe dan me za a bude boda just for mutum biyu mm. to ka ji wai da hudu aka fara daga baya ne za a yi wannan sannan uwa uba na faɗa maka waɗancan mutum hudu su ma wanda suke da uwa a gindin murhu wanda ake dakan daka shi kan daka da su a NPC saboda su ma dole a bude boda din nan mm. saboda a shigo da wannan tataccen mai ya shigo cikin Najeriya mm. saboda at the end of the day kuma mm. sai kaga a'a yau musamman mutumin arewa a rashin tsaro ya shiga uku ya lalace saboda kaga kulle boda ba ce amfani ba kuma ba ce rana ba kuma akwai abin da ake cewa covert operation ka gani wato mamaye na ta karkashin kasa eh, ta karkashin kasa kaga wani mamaye da aka yi aka ce yau ga waɗansu yan su moga saboda lokacin da kulle abu bindiga za ta yi tsada bullet zai tsada komai zai tsada akwai wani covert operation da aka yi yau aka ce ga waɗansu gagga yan su mogal da suke kawo mana bindigogin an kama su ko kuma yau ga waɗansu manya drug ah, barons wanda suke kama na ƙwayoyin nan gashi an kama su ba wanda aka kama har yau da za a nuna maka gashi ga wani operation da aka yi aka kama waɗannan abubuwa da ake zargin ana shigo da su mm. ba ai ba mm. so saboda haka ƙasa ce na faɗa maka da su makarraban gwamnatin nan abinda suke so ka gane lokacin da Buhari zai gama mulki zai rubuta tarihinsa ne da ta wadda toka ko ba gane ba mu kuma burin mu a ce ya rubuta tarihinsa da ta wata zina shekara aru aru ba zai goge ba zai goge ba da ta mm. wata zina har abada ma because lokacin da yanzu wa zai manta da da Muhammad Gandhi a India wa zai manta da da mutumin da na South Africa eh. ya sunan shi Nasser Gaddafi ba za a manta wa zai manta da Muhammad Gandhi. wa zai manta da Nasser Abdul eh, Gamal Abdul Nasser hmm. wa zai manta da Kwame Nkrumah ga Libyan a wannan Niger din ma kwana kwanan da su ga su Jal da waye da to wa zai manta da irin hmm. waɗannan hmm. amma at the end of the day ko ba gane ba kaman farkon maganar wannan shine gafiya kawai tsidan da bakin ki shi yasa yanzu in ka duba an zo an labtawa kasar bashi yau ka duba a jarida za mu magana ta shi ma bashi to Allah ya kyauta dokta na dawo gare malam Muzamil ita wannan mas'ala ta rufe boda na dai farko mu gane cewa yanzu ita duniya gaba ɗayanta ƙauyanci ne rufe boda ƙauyanci eh, yanzu kawai abin da duk duniya ake gaba ɗaya kai ƙoƙari ka gina ƙasarka da in wani ma ya shigo ya ɓata kansa lokaci yanzu ɗauki amerika yanzu ɗan najeriya sai ce zai kai shinkafa amerika ba mai kallon sa to wai zai kalle ka <laughs> jiha ɗaya ce menene aiwa ke ko wane ne ita take samar musu da shinkafa jiha ɗaya ita take samar da abincin in ka kai an samar da abin da ake ce competitive advantage kwata kwata in ka kai ta alan waka bulayi za ka yi eh. ka yi bara a mahallan da ba za a ji ba kai bara a kufai kwata kwata ba sauki eh, امانه امانه يوم تايلاند sai ka ce za ka yi musu shinkafa ai kaga bulayin din shi ma kai saboda haka yanzu duniya amma baka ga ba haka shugaban kasa yake so ba mu ma ko da kai eh, yanzu abin da nake faɗa maka hmm. shine duk kasar da yanzu a duniya rufe boda ya zama kauyanci abin da ake yi zauna ka gina kasa ka yanzu ka dauki daga shekara ta 2015 zuwa yanzu nawa ne kasafin kuɗin da Najeriya ta yi ta yi kasafin kuɗin ka hada da yanzu wanda za a shiga ya gota tiriliyan shida tiriliyan shida ake magana da wani abu kasafin kuɗi da aka yi sannan ka dauki ma ajiye maganar kasafin kuɗi ajiye shi a gefe ɗaya Goodluck ya ba bashin naira trillion sha biyu yanzu ana bin ka trillion talatin ɗaya cire mun a ah, wai mi mai mu bashi haka ka gane kada a shigo da ga 1.2 billion US dollars na na na Brazil za a karbo ga wancan 22.1 wani abu da za a je a karbo a International Monetary Fund eh. ga wancan kuɗin na World Bank shi ma hmm. budget support duk wayannan ba su suka dauke suka ajiye a eh, gefe dauki trillion sha biyu ka cire ta daga talatin da ɗaya nawa ake magana wai abin da nake so faɗa maka eh, doctor latest report a yau abinda ita DMO ta fitar mm, mm. ana bin mu 32.3 billion uh, trillion to ka gani ba 32.3 yau to ka gani ba so ka ga yanzu magana ake iya ita gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ta ciwo kuɗi da ya kai trillion 20 ita kadai eh wannan trillion ashirin din ya isa ka gina komai ka gina masana'antu komai komai eh, komai wutar lantarki ka gane duk abin da ya kamata ka yi duk wanda ya shigo yayi bulayi ya isa a ce ka zuba kuɗin da jihohi irin su Kano da makamantansu za su ciyar da Najeriya mu ciyar da Afirka gaba ɗaya wannan abun ya kamata kai ka gina cikin ƙasa ka sannan na saurari ita minista mm. ka san a watan Agusta shekara ta 2019 aka rufe boda mm. to sanda za a rufe boda ta yi bayani ta ce za mu rufe boda saboda dalilai guda uku na farko domin mu daƙile shigo da makamai da ƙwayoyi da ake cikin Najeriya. Dalili na biyu minista ce muna son mu daƙile simogalin shigo da shinkafa da ake barkatai daga Thailand a ɗauke ta ma a kata Benin a ƙara ɗauko ta a yi re-exporting ko re-importing ɗinta a kawo ta cikin Najeriya. Dalili na uku sai minista ta ce muna son mu daƙile fitar da mai da ake daga Najeriya bayan mun ba da subsidy. To ka nan da ta ɗaliban ilimi zami sai mu ce ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ka ɗauki maganar shinkafa. Mm. Wannan in kai wa gwamnati adalci daidai gwargwado shi ma ba ɗari bisa ɗari ba amma hmm. an yaƙi wannan abin al'ummar Najeriya a nan ne ma in ka ce menene alfanun rufe boda zan ce maka an samu karuwar manoma eh. an ci riba da dama mutane an ba su ayyukan yi a nan ne zan ce maka an buɗe kamfaninuwa da suke gyaran shinkafa eh. da makamantansu kuma gwamnati ta fito da kuɗin da ba taɓa zubawa a harkar noma ba hmm. sannan na biyu sai ka ɗauki maganar makamai da gwamnati ita ta bakin minista wani dalilin da ya sa suka raba boda to nan ka ɗauke shi sai ka ce ba a cimma komai ba domin da shigo da makamai ba bisa ka'ida ba ya ragu ya kamata ta'addanci ya ragu a Najeriya mm. kaga nan ba a cimma komai ba in ka dauki maganar man fetur to shi wannan za ka ga cewa dama gwamnati ta ce ana bada subsidy in sun kawo Najeriya su kewaye su fitar da shi wasu kasashe to yanzu an daina bada subsidy kaga gwamnati ta cimma abubuwa biyu cikin guda uku amma kakka manta mun faɗi cewa babban manya-manya in ka ce dalili guda ɗaya kacal sai mu ce maka after da aka yi sainin African Continental Free Trade Agreement kasuwanci da babu shinge eh. da Najeriya ta sanu a watan Nuwamba jiya ya fara aiki mm. ai ka san jiya da an buɗe rago bodojin ai ai an ko ina a buɗe ta yanzu gaba ɗaya ko ina duk wata ina ina wancan da suka cewa ban eh. shigo da shinkafa to shi wannan ne ba ni da masani a kai har yanzu an hana shigo da shinkafa eh, har yanzu shugaban kasa ce an shigo da wannan abu ya ce wa yan eh. customs su sa ido akan wannan abun ba shigo da kwai ba shigo da kashi da abubuwa masu kama da kasashen da aka rijina da su in suka dauko eh. shinkafa suka shigo da ita to yanzu ina ganin wannan abin da ya kamata ita magana ta after din nan eh. tana buƙatar akalla awa daya mm. mu ji menene shi me yasa aka shige shi amma a takaice mun faɗi cewa yarjejeniya ce da Najeriya ta sanu a watan November zai fara aiki yau yanzu yau ya soma aiki kuma doctor yaushe ne ɗaya ga watan ne jiya jiya ɗaya ga watan na ƙarshe eh mu ne na ƙarshe muka ce mun shirya eh, eh. mun duba za mu iya gasar nan ko ba gane ba eh. kuma dakta maganar da kake a mm. shinkafa mm. ni in zan ce ba a yi nasara ba dakta mm. misali an zuba kuɗin da ba a taba zuba ba a harkar noma gwamnatin tarayya ta zuba sama da dala biliyan biyu da rabi a harkar shinkafa eh kuma a the end of the dakta kana sayar da buhun shinkafa guda ɗaya dubu ashirin da biyar over two point five billion dollars central bank ta yi sinkin a one product one product ya kuɗin najeriya ya kai nawa wani rabin da wani dalolin ba ka sama da dala biliyan ɗari ba ba magana dalolin shi ne um, Oh, sorry naira sama da 700 billion aka kashe a noman shinkafa ya doshi trillion naira ya doshi trillion kuma ake sai maka da shinkafa yanzu a naira 25,000 baka da comparative advantage da so so so so eh. kaga in ka dauki hmm. ita dalilan gwamnati mun ji ga dalilan ta uku ta mm. cimma biyu ɗaya ne ba a cimma sa ba amma mun faɗa babban abin da yasa dole ka buɗe bodoji after November aka sa hannu ɗaya ga watan January zai fara aiki kaga jiya ya fara aiki mm. shekaran jiya nake tabbatar maka gaba ɗaya an buɗe bodojin Najeriya ai minista ta ce 30 ga wata gaba ɗayan su za a buɗe su amma kan mutum zai ce da shigo da shinkafa eh to shugaban kasa ya ce babu wannan a wannan din so kawai idan ka kalla malam in ka kalla malam Muzammil kawai yanzu abin da yake gaban mu wannan maganar na shugaban kasa ce hana shigo da shinkafa tunani ne mai kyau yanzu ka ce komai a shigo da shi manoman da suka noma suke gyara ta za su kai kasuwa fa masu kamfanin da suke gyaran shinkafa da suka ciwo ba su sukan bankuna ya za kai da su hmm. so kake a ƙara durƙusa da su to kuma dokta ya za ka kuma dan kasa yin amfani eh shi wannan idan ka kalla kaɗan daga cikin dalilan da yasa ga ake samun tsadar kayayyaki karin kuɗin mai ƙarin kuɗin wutar lantarki ka gane karin kuɗin haraji sannan kuma karancin kayayyakin da ake samun sannan idan ka kalla wasu sinadaran abin da ake cewa iri da makamantansu sai an fita waje ake siyo su takin nan babu shi eh. tsadar taki ce an transportation ka gane ko ba haka bane to shi shi taki da ni iya abin da na sani wannan abin da ake ce presidential uh, fertilizer initiative tsarin ba da taki na shugaban kasa mm. ana sai da shi dubu biyar da ɗari biyar amma yanzu ga dukkan alamu an daina wannan abu domin yanzu ba takin ya tashin goron zabi saboda haka dalilan dubu sha uku ka ne a eh, eh, ah, wanda ake ba yanzu ban jin akwai na gwamnati kuma na gwamnatin ma a dadin yan jam'iyya ake bawa ai yan jam'iyya magana gaskiya nan shine malam muzami yan eh. jam'iyya ake bawa kuma yan jam'iyya ba manomi bane eh mana ba manomi bane wani zai dora wani abin ya je a ya je ya siyar sannan yarjejeniyar da aka yi tsakanin Najeriya da Morocco ban jin ita ma yanzu tana aikin da ya kamata a ce ta kuma wace tunda shi kansa fa takin fa mm. takin sinadarin da ake da taki in ka ɗauko kaso kaza kaso kaza Najeriya tana da fiye da kaso saba'in na sinadarin taki rago kayayyakin ne za a kawo daga Maroko din kaga da kamata yayi Maroko mu ce zo ku kamfanin takin nan ba wutar lantarki mm. ku samar da ita kamar yadda muka yi maganar Ethiopia so mm. mutane su gane dalilan da yasa kaga har yanzu ake samun inflation gashi mun faɗa ƙarin kuɗin haraji ƙarin ah, kuɗin mai ka gane ƙarin tsadar taki da abubuwa dole na siyo da tsada ko na noma da tsada mm. dole ni ma na je na siyo kuma karya darajar eh. naira doctor Allah Allah ya soke wani abu da me ka karkare akan boda din nan to ashin nake faɗa maka maganar boda din nan gashi dai TikTok na gana ji ya ce baki ɗaya yanzu an bude ta mm. saboda haka ai mu alfaharin mu ne kai kake da misali mutum miliyan 200 Mozambique maka tana Najeriya ko ba gane ba mm. Allah ya wa Najeriya da dan Najeriya basira Allah ya mushi himma Allah ya mushi kwazo amma na faɗa maka government policies ko ba gane ba sun riga sun durkusar da kasar ko ba gane ba mm. sun durkusar da dan kasar Mozambique saboda haka wani abubuwa na faɗa maka is a long magana sai dai mu dora mana mm. ko ba gane ba a eh, wani eh. sace muna rayu to Allah kyauta dama abubuwan da zamu kalla a shekara ta 2020 sun kai guda 12 zuwa 15 ma amma mun iya yin kwaya uku a cikin awa daya <laughs> dokta mako bai kama zamu dora insha Allah to shikenan eh. Allah dai ya zauna mana da kasan mu amin amin kuma Allah ya sa shugabanni su rika mm. fifita bukata al'umma akan amin honorable mako bai kama zamu dora insha Allah gaskiya ne to Allah ya sa amin amin yana da insha Allah ka kira waye ta sa a same shi honorable a <laughs> <laughs> ah, don Allah mu. a ah, ai ba ina lissafa daloli ne yake kashe kashe eh, <laughs> <laughs> ne Allah ya kyauta eh. shi dokta ya ce abu gane dubu dubu eh, to ba ko bi ni dubu dubu ba da ba su da yawa mu da zamu zo mu nuna mushi yadda take gaskiya ne hmm. Allah ya kyauta me saro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na daurin boye a madadin Abba Haruna Idris da yake kula da na'ura ya sarrafa ta kuma ya tace wannan shiri ya zo gare ku Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu kasance a mako mai kamawa idan Allah ya kai mu